بحمده ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد حبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma sha shida ga watan sha biyu dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci Allah ya haɗa mu masjidin imami Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na mako mako إذن الله دام تاسي سورة سابوة وفي سورة الغاشية بسم الله ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratul ghashiya an ambace ta da suratul ghashiya saboda kalmar da ta zo a cikin aya ta farko a cikin sura wato hal ataka hadithul ghashiya sannan wasu daga cikin magabata sun ambace ta da suratu hal ataka hadithul ghashiya suka dauko ayar baki daya suka ambace ta da haka tana da ayoyi 26 sannan sura ce da aka saukar da ita a makka wato makkiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da ita kafin ya kaura daga makka ya koma madina sannan a jerin ayoyin tsohon alkur'ani ita ce sura ta 88 babban darasin da surar take karantarwa ko darussan da ta kunsa tana karantar da mu bayani a game da tashin alkiyama da kuma yadda mutane za su kasu gida biyu wasu za su kasance 'yan aljanna ne su a cin ni'imar Allah wasu kuma za su kasance 'yan wuta ne a cin azabar Allah sannan kuma surar ta karantar da mu jawo hankali a game da kula da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na halittunsa waɗanda muke gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana karanta ta ranar juma'a haka ranar idi a raka'arsa ta biyu hadisin albara ibn azib radiyallahu anhu da al-imam muslim rahmatullahi alaihi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura suratul ghashiya a raka'arsa ta biyu a ranar juma'a raka'a farko kuma yana karanta sabbi bismi rabbikal a'la haka kuma yana karanta su a idi mun faɗi wannan hadisin a farkon suratul a'la wa tusabbihu isma rabbikal a'la Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da bismillahir rahmanir rahim yace hal ataka hadithul ghashiyatu hal ataka hadithul ghashiyati shin labarin al-ghashiyati mai lullubewa ya zo maka Allah ta'ala yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal ataka hadithul ghashiyati shin labarin mai lullubewa ya zo maka wannan uslubi ne na tashwiqi malaman balagan larabci suna ce masa uslubu tashwiqi salo ne na magana na kwadaitar da kai ka so ka ji labarin da za a baka sai a bude maka magana da tambayarka. alhali an san labarin bai zo maka ba amma sai a tambaye ka domin a tattaro hankalinka waje ɗaya. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتى على الإنسان هين من الدهر لم يكن شيئا da makamantan irin waɗannan wasu daga cikin malaman tasiri suka ce wannan hal din kadci hal ataka hadithul ghashiyati ba tambaya ake ba kamar Allah ta'ala yana cewa ne kad ataka hadithul ghashiya tabbas haƙiƙa labarin mai lullubewa ya zo maka labarin mai lullubewa ya zo maka to ka ko an ɗauke shi a uslubi ne na tambaya wato salo ne na tambaya dan jawo hankalin abokin magana ko kuma an ɗauke shi a matsayin labari ake badawa cewa tabbas labarin mai lullubewa ya zo maka duka zai iya ɗaukan waɗannan tafsiran guda biyu malaman tafsiri sun tattauna me ake nufi da al-ghashiya al-ghashiya wasu ka ce ismun min asma'i yawm al-qiyama suna ne daga cikin sunayen ranar gobe al-qiyama al-ghashiya suna ne na ranar tashin al-qiyama an ruwaito wannan daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya fassara al-ghashiya yace al-qiyamah hal ataka hadithul ghashiyati shin labarin mai lillibewa ya zo maka sai ya ce al alghashiya tunna alkiyama kiyama ake nufi wasu kuma malaman tafsiri suka ce al alghashiya anna wuta ce hal ataka hadithul ghashiya shin labarin mai lillibewa ya zo maka al alghashiya anna wuta al jaririn ibn jarir ibn tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yace duka Allah bai fassara mana su ba amma kuma a wasu wuraren Allah subhanahu wata'ala ya siffanta ranar tashin alkiyama da cewa gashiya ce mai lullubewa ce za ta lullube mutane bi ahwaliha da tsorace tsoracenta abubuwan da za su zama na tsoro da razana da tashin hankali idan kiyama ta tsayu to sun cancanta da a kira su al-ghashiya sannan in ka dauka wuta ce Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wuta da cewa za ta lulluba mutane a wani wurin lahum min jahannama gawashin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash lahum min jahannama mihadun yan wuta za su zama an musu mihad an musu wata shimfiɗa an musu gado amma na bala'i wa min fawqihim ghawashin sannan a saman su akwai azabar da ta lullube su sannan a wani wajen Allah ta'ala ce yarshan nas hada azabun ali lalle azabar Allah subhanahu wata'ala za ta lullube mutane hada azabun ali wannan wata azaba ce wacce take mai radadi Sau da ka za a iya fassara al-ghashiya a matsayin ranar tashin alkiyama abinda Allah subhanahu wata'ala zai jarrabu mutane da shi na abinda zai lullube su na tashin hankali da tsoro da razana sannan haka ranar haka an wanda za su shiga wuta wuta za ta lullube su azaba za ta lullube su daga wata azaba sai wata azaba da sun fita daga wata azaba sai wata azaba ba za su fita a ciki ba al-ghashiya a larabci kenan mai lullubewa al na nufin al ko al-ghita lullubewa a lulluba abu ghashiyahu ay ghattahu kenan ya lullube shi abinda zai zama a saman ka kai kuma kana kasarsa ya maka kwando ya rufe ka shine ake ce masa ghashiya so da ka Allah subhanahu wataala ya buɗe wannan sura da hal ataka hadithul ghashiyati shin labarin mai lullubewa ya zo maka ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idin khashi'a wujuhun wasu fuskoki yawma idin a wannan ranar wannan yana karfafa tafsirin farko cewa da ake nufi da al ismun min asma'i yawmil qiyama ko sifatun min awsafi yawmil qiyama siffa ce ko suna daga cikin sunaye ko siffofin ranar gobe al domin gashi nan Allah ta'ala ya ce wujuhun wasu fuskoki Allah ya kafa fuskoki guda biyu kusan a wurare da yawa wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه Allah ta'ala a wurare da yawa a cikin alkur'ani ya ce fuskoci domin fuska ita take alamta halin da mutum yake ciki ana gane halin da mutum yake ciki ne ta hanyar fuskarsa balarabe yana cewa idza qariha aljanan bakatil aina idan zuciya ta yi ciwo to sai idanuwa ki hawaye shine bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska to shi yasa mu ga Alƙur'ani yakan yakan yi mana bayani akan yanayin da mutane za su shiga a ranar gobe kiyama ta hanyar fuskokinsu ana gane mutum shi yasa shi kanshi annabi sama aka ce wa kana idza kariha shay'an kurifa zalika fi wajhihi annabi sama idan wani abu a fuskar sa ake ganewa sai aga fuskar shi ta canza sannan idan wani ya zo yayi ma annabi sama abinda annabi sama bai so to sahabbai su ma ta fuskar sa ake ganewa sai ka ji ana cewa hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi har sai da aka gane abin bai ma annabi daɗi ba ta hanyar fuskar sahabbansa za a ga fuskokinsu sun canza to shi yasa sai Allah ta'ala sai ya zaɓi fuska sai bayani a kanta a can ya ce yau mata biyar wuju ranar da wasu fuskoki za su yi haske wa taswaddu wujuhun wasu fuskokin kuma za su yi baki yi bayanin al-wujuhu allati taswaddu da al lati ta tabyaddu fuskokin da za su yi baki da kuma fuskokin da za su yi haske Allah ya bayanin su sannan a can ba mu dade da baro wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة wujuhun yawma idin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu al-fajara ba mu dade da baro wannan ba fuskokin da wasu za su yi haske wasu kuma za su yi duhu to anan ma sai Allah ta'ala ya sake daukan fuskokin nan sai ya ce wujuhun yawma idin khashi'atu a wannan ranar wujuhun wasu fuskoki khashi'atun za su kasance makaskanta khashi'a malamai suka ce dalila makaskanta za su zama da an gansu za a gane akwai kaskanci a tare da su fuskokin da ba su yadda su kaskanta ga Allah a duniya ba suka zama masu girman kai ba su ma Allah ibada ba sa jin kunyar Allah ba sa jin kunyar bayan Allah to ranar gobe kiyama za su kasance khashi'a ai dalilatu za su kasance makaskanta Allah zai kaskantar da su da an ga waɗannan fuskokin za a gane masu su suna cikin tashin hankali ba sa da kwanciyar hankali ba cikin jin daɗi shine sai Allah ta'ala ce wujuhun yawma idin khashi'a wasu fuskoki a ranar za a gan su makaskanta eh, za su kaskanta sai Allah ta'ala ce amilatun amilatun nasiba amilatun nasibatun amilatun a duniya sun kasance masu aiki nasibatun kuma su gaji nasiba ai ta'iba wanda suka gaji annasab at-ta'ab gajiya tsammanin su a duniya aikin arziki suke yi ولما يردكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بنا باكو لا دوان دا سكا فكوا لا لا تشوا عيكن سبا بالأخسرين أعمالا عيكن سيكون كوا تابيما الذين ظل سعيهم سوني وان دا سكا بطا سكا لا لا تشوا في الحياة الدنيا الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أما تمان تكي أيضا أنزكي سكي الإمام القرطبي يتي سوني متانا تكي تمانا سنا بوتا مع الله أما كما بعد أبن دا أن السماء يزول شيء كان تربا har ya buga misali da khawarijawa yan tawayi yan ta'adda masu halatta jinin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuffanta su da cewa ɗayan ku idan ya ga sallarsa sai ya rena tashi ɗayan ku idan ya ga yadda suke azumi kullum cikin azumi suke sai ya rena sannan suna karanta alqur'ani suna haddace shi alarammomi ne su amma la yujawizu taraqiyahum wa fi riwayatin la yujawizu hanajirahum amma qur'anin baya wuce makoshin su malaman hadisi suka fassara ta ce la yaqabuna ba su fahimtar alqur'ani sai su jawo maka aya ta azata ba inda ya cancanta su azata ba ayar da ke magana kan kafare sai su dauko ta su jefa ma musulmai su ce ai musulmai ake nufi an buga misali da su wannan misali ne malamai suna ce musu at-tafsirul misali tafsiri ne na buga misali ba ana nufin su zama su kadai bane a'a duk mutumin da a duniya yake tsammanin aikin arziki yake amma a tafi lahira bai da komai ko ya shiga cikin amilatin nasu haka malamai sun buga misali da al'amilatun nasiba da mutumin da ya kasance ranar lahira zai tafi da niki-niki na ayyukan alheri ayyukan alheri sallah ajini amma ya ci naman wancan ya ci mutuncin wancan ya zagi wancan ya karɓi bashin wancan ya cinye ya ƙibi biya ya ƙi magadas to ranar gobe kiyama sai a ɗibi a ɗibi ladansa sai a biya su da shi a ɗibi ladansu sai a biya su da shi idan ya kasance ladansa ya ƙare baki ɗaya ba yi da ladan komai kuma yanzu to su kuma sai a ɗibo zunubinsu sai a lafka masa sai a tafi da shi mutane kaga a duniya kowa yana ganin shi mutumin kirki sallah hun gaba azumi kila yana azumin litinin da alhamis ko kuma in bai kai na alhamis da litinin da alhamis ba duk wata yana azumin kwanaki uku ko kuma ma dai ya wuce nan siyamu dawo da yake yi ya sumu yawman wa yuqimu yawman yau ya azumi gobe ya aji amma kuma igtaba fulana wa ghasaba fulana wa kadaba ala ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya gulma da wancan ya ci naman wancan sai a zo ranar lahira duk a kwace ladansa a basu shi kuma a ɗibo zunubinsu a zuba maka sai a tafi da shi wuta yana cikin amilatun nasiba a duniya gashi ana ganin sa amilatu mai aiki ne shi nasiba kuma ya gaji an ruwaito sayyiduna umar radiyallahu anhu kamar yadda al biqani ya gwaito yake cewa wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taba wuce wani kafiri kafiri ne yana ta aiki irin masu aikin wahalan nan gashi kuma ya tsufa sai sayyidina Umar ya ce a sai fashi da kuka wanda suke tare da sayyidina Umar suka ce ya ma abkaka ya amiral mu'minin ya sarkin musulmi me yasa kuka yace na ga wannan dattijan ne ko wannan tsohon gashi ne na ta aiki tukuru amma kuma duk ya gama wuta zai shiga sai istishhadi da wannan ayar sai ce amilatun nasiba sai kawo ayar gaba ta sulana ran amilatun nasiba gashi yana ta aiki tukuru nasibatun kuma yana gajiya ga aikin yana kai. amma kuma idan an tafi lahira ba yi da ladan komai misalinsa wani misalin shi ne misalin kafin ka gan shi tuku ya coci ya tafi coci ya ta iba da sunan ibada ya zufa ya zufa kuma wani tsakaninsa da Allah yake shi ma'amalatin nasu ba haka mutumin da za a bashi wata ibadar da ba manzo Allah sama ya karantar da ita ba tuku ka ganshi ya zage yana kai shi ma hamilatun nasiba gashi yana ta wahala yana tuku yana aiki na wahala amma kuma ba yi da lada a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa daga cikin siffofin masu imani والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم a hadisi malamai sun yi sabani akan ingancin sa wasu suna ganin hadisi ne hasan da ghairihi wasu kuma suna ganin da'ifin hadisi ne hadisin na Aisha radiyallahu anha da Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin Jami' nata annabi sama ya ja wannan aya walladina yu'tuna ma ataw sune waɗanda suke bada abin da Allah ya ba su amma wa qulubuhum wajilatun amma zukatansu na tsorata annahum ila rabbihim raji'un cewa ba za su koma wajen ubangijinsu kuma ya musu hisabi suna jin tsoron ya kasance ba a karɓi aikinsu ba sai na Aisha radiyallahu anha ta ce ahumul ladina yaznuna wa yasriquna su ne waɗanda suke zina suke ta suke sata sai manzo sune ce la bal humul ladina yusalluna wa yasumuna ويتصدقون ومع ذلك يخشون ألا يقبل منه sune waɗanda suna sallah suna azumi suna sadaka amma duk da haka kuma suna jin tsoron kada ya zama ba a karɓi aikin nasu ba Allah bai karɓi aikin su ba to haka mai imani yake kullum kana aikin alheri kana jin tsoro domin kar ka zama amilatun nasu ba kar ka zama mai aiki tukuru ka gaji a duniya amma kuma a tafi lahira baka da ladan komai to haka ake shi yasa shar'i ne na ibada ka bauta ma Allah bainal khawfi war raja ka zama kana bauta ma Allah bainal khawfi kana jin tsoron kada Allah bai anshi aikin ka ba war raja'i a gefe guda kuma kana fatan Allah subhanahu wataala ya karba maka aikin ka idan ya zama kana bauta ma Allah da waɗannan fukafukan guda biyu malamai suka ce fal khawfu war raja'u bi manzilati al janahayn fi at-ta'ir فبهما يطير فحيثما قص احدهما لم يستطع الطيران سو غدابيه دع الخوف كساش اداما الرجاء كساش احغو ان كاي ايكي فجيت كاري ادين تورن كدا الله يبات ايكن كاي دي انسا اكو اسباب رب رد العمل اكو اسباب قبول العمل اكو موانع قبول العمل اكو دليلن دا زاسا كاي ايكي اما الله بي انسا ايكن با اكو شي دا sannan kuma akwai asbabu qabulil amal akwai ai abubuwan da suke jawo kai aiki Allah ya ansa Kun ka bauta ma Allah madaukakin sarki ka ji tsoron kada Allah ya ki karban aikin sannan kuma a gefe guda kai fatan Allah subhanahu wataala ya karba aikin naka to shine wannan domin kar ka zama amilatun nasibatun mai aiki tukura a duniya sannan nasibatun ya gaji sai Allah ta'ala ce me sakamakon su tasla naran hamiya mafi yawancin qurra'u haka suka karanta amma al-imam Abu shi ya karanta da tusla sannan abu waito daga al-imam Yaqub bin al-Qa'qa ɗaya daga cikin al-qurra'u al-ashara shi ma ya karanta da tusla sannan akwai ƙira'a. da ba ta cikin waɗannan suke cewa tusalla tusalla naran hamiyata amma mafi yawancin makaranta alqur'ani sun karanta da tasla ne kamar yadda mala ya karanta tasla naran hamiyatan tasla wannan wadda aka siffanta da amilatun nasiba mai aiki tukuru kuma ta gaji to tasla naran hamiyatan za ta ƙonu a cikin wuta wacce take hamiyatan mai tsananin zafi hamiya malamai suka ce shadidatu alhararati wal mai tsananin zafi kuma da tafarfasa wutar da za a tsoma wanda ya kasance a duniya ya tukure yana ta aikin da ba a sa shi ba a duniya ya dukufa yana ta aiki amma kuma babu su na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ko kuma ya kasance yana aikin alkhairin amma kuma la yura'i huquqal akharina baya tsara haƙoƙin ƴan uwansa cutar da su yake cin naman su yake yi kazafi yake musu ba su yi abu ba yake sun yi to taslana alhamiya ce wannan ran da zai kasance mai tsananin aiki yana wahala in an tafi ranar gobe kiyama taslana alhamiya zai ƙoni da wuta wacce take hamiyatan mai tsananin zafi mai tsananin bala'i shi na ake ce mahamiya shi yasa ai manzo Allah su sama lokacin da aka je yakin yakin yakin yakin Hunayn da yaki ya tsananta manzo sama yace al'ana hamiyal waqis hamiya hamiya wato ya abu ya dau zafi sai manzo sama yace al'ana hamiyal waqis a yanzu ne tandar ke zaɓi wato a yanzu yaƙi ya zafafa to nan namun ita ce wutar da ta kasance mai tsananin zafi wadda hadisi ya tabbata annabi sama ya siffanta wutar lahira wutar duniya da cewa wanki ne saba'in na wutar lahira wutar duniya wanki saba'in ne sai da aka wanke wutar lahira su saba'in sannan aka halarci wutar duniya aka samar da ita to ya kake ya kake jin wuta ya take in ka taba konewa wali ya billah ya kaji saka shi yasa ban sama in yi wa'azi wa'azi sai ce fattaqun nar walau bi shiqqi tamrati ku ji tsoron wuta ku tsara kanku daga shiga wuta ko da da tsagi ne na dabino kai sadaka da shi in baka da komai sai ka tsaga dabino ka ci rabi sai ka ba da rabi ka ce ya Allah madaukakin sarki abinda na mallaka kenan ya Allah wanda zan iya sadaka da shi ya Allah ka tsira ta da ni daga shiga wuta ta sanadiyar wannan sadakar da nayi shi ne nara walau bi shaqqi tamrat ko da tsagi ne da dino ka roki Allah ya kare ka daga shiga wuta to da wuta bala'i ce Annabi sallama ya tsoratar da mu a game da wuta Qur'ani ya tsoratar da mu game da wuta to wannan ran wanda ya kasance mai aiki a duniya amma aikin da ba a sa shi ba aikin da ya saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya karanta na bid'a ko kuma ya kasance aikin alkhairin yake yi amma ko bai tsara haƙoƙin ƴan uwansa ba to za a fashi aikin su aikin sa na alkhairi a basu shi kuma a ɗibo ayyukansa na sharri a dubga masa sannan kuma a tafi da shi wuta Allah ka tsare sai Allah ta'ala ce tusqa تسقى wannan عين da ya kasance mai aiki a duniya tukuri mai shan wahala wanda zai ɗanɗani wuta tusqa za a shayar da shi ne min ainin daga wani idan ruwa ain idan ruwa aniyacin wanda ya kasance shi ma mai tsananin tafarfasa mai tsananin tafarfasa malamai suka ce ana cewa ana ana a matsayin idza shtadda ghaliyanul ma'i sai a ce ana mau ana mau ba ana nami ba sun yi kama amma idan an tashi za a buga fi'ilin sai a sa shi da zawaidi ana ana shi ko wancan ana shi da alubaki za a ja ko shi kuma wannan ya haka me yawo sai a dora aluja a sama ana kenan ana ya'ni ai ishtadda ghalayanu ruwan da ya tsama ya tabbasa shine aniya ainun aniyatu yatufuna bainaha wa bain hamimin anin hamim kaga hamim ɗaya daga cikin daga cin ababan sha ne ai na wuta ko sai kuma aka ce anin yatufuna bainaha wa bain hamimin a yan wuta za su kasance suna dawafi suna je ka dawo suna zuwa suna zagaye bainaha ai tsakanin wuta wa bain hamimin anin da kuma wani tafaffasashen ruwa wanda tafaffasa ta kasance ta tsananta shine an so shine nan Allah ta'ala ce aniya tusqa min aynin aniya za a shayar da su min ainin daga wani idan ruwa aniyatin wanda kuma ya kasance mai tafaffasa sannan tafaffasan nan tasa ba kawai tafaffasa ba sannan yana warin mugunya wa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makamin, wa ma huwa bimayyit ruwa ne na mugunya mugunya wasu ba su san mugunya ba ruwan ciwo gyambo ruwan da ke fita na gyambo kaga ga doyi sannan sai a tafasa shi sannan kuma sai a basu sannan idan aka basu ana basu za su sha yashwi wujuha sai ya kwashe musu naman fuskar su shi yasa qur'ani da ya ambata sai ce bi isa sharab yace tir da wannan ruwan sha tir da wannan abin sha a ce abin da za a ba mutum kenan to mutane su ji tsoron wuta su yi mata shiri tun a duniya mutuwan nan da yin ta ake ta yi kullum zai yi wuya a ce idan ba kusa da kai ba baka ji labarin wani ya mutu ba wanda yake haƙin makabarta ko yake makwabtaka da makabarta zai baka labari wanda yake aikin asibiti zai baka labari zai yi wuya a ce akwai ranar da ba a fitar da gawa ba dan sandan hanya mai da road safety za su baka labari gawawakin da suke gani mutum zai fita lami lafiya ana sai ka dawo sai ka dawo shikenan sai dai a dawo da gawarsa ba shi zai dawo ba sai dai a dawo da shi kuma da yayi kabari za a tafi da shi ba yaro babu babba to amma dan adam Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu an jarrabe shi da mantuwa yanzu nan za a faɗa masa abu kuma sai ya manta shi zai je ya kai dan uwansa makabarta ya dawo kila yana kuka zuwa wani lokaci shikenan ya manta sai kuma yana shagali a kuma ana shagholiya an manta da wannan abin da ya sosa zuciya an manta da cewa ni ma kai ma dukkanin mu gabaki ɗaya muna jiran lokacin mu ne babu kuma wanda aka faɗa masa abin da zai faru sannan musamman wannan rayuwar da nake ciki a yau kasura fina mautul fuji'ati mutuwar fuji'a mutuwa kawai aske nan sai kawai a ce mutum ya mutu in aikin alkhairi kake ka mutu a daidai wannan wa tub'atu ala ma mitta alai sannan kuma a tashe ka akan abin da ka mutu akai tattaro masu irin hotunan nan na intanet haka zaka ga suna tattaro mutanen da suka mutu suna wani abu wani yana lacca kawai yana zaune kawai su je a bai haka da lasifika a hannunsa wani yana karantarwa a masallaci ko sai dai a ce ya faɗi ya mutu wata mai bada mai labarai irin na gidajen talabijin din nan tana labarai shikenan kawai sai dai aka yanki a gidan talabijin din amma an riga an nuno kyamara ta riga ta ɗauki daidai lokacin da za ta mutu to yin waɗannan abubuwan su riƙa zama mana izina sannan kuma idan an tafi ba bacci kawai za a je a yi ba a ce ka kwanta ka huta a'a tun daga nan kiyaman mutum ta tashi man ba ta kiyamatu ko haka za ka yi duk mutumin da ya mutu to kiyama shi ta tashi kai ne yanzu da baka mutu ba kake da sauran lokaci da ni muke da damar mu shirya da Allah madaukakin sarki shi kuma Allah kofarsa kullum a buɗe take baya rufe ta ga wani ka zo ka tuba in ka tuba sai Allah subhanahu wataala ya karɓi tubanka shikenan kuma ya gafarta maka Allah ka ba mu ikon tuba kuma gafarta mana to shine nan tusqa min ainin aniyati za a shayar da su za a shayar da wannan ran mai aiki tukuru da wahalar banza a duniya bayan an kona shi da wuta sannan kuma tusqa min ainin aniya sai a shayar da shi daga ruwa wanda ya kasance mai tafarfasa wuta an siffanta ta da narun hamiya ko sannan ruwan kuma an siffanta shi da ainun aniya idan ruwa ne wanda ya kasance mai tsananin tafarkarsa Allah ka tsare Allah ta'ala ya ce laysa lahum ta'amun illa min dhari'a laisa lahum ba su da wani abinci laisa lahum ba su da ta'amun wani abinci an an fada mana abin shan su ko tusqa min aynin aniya dan adam yana buƙatar abu guda biyu yahtaju ila ta'amin wa yahtaju ila sharabi yana buƙatar abinci kuma yana buƙatar abin sha da waɗannan abubuwan dan adam yake rayuwa ta'amun wa sharabun ya ci ya sha to haka a lahira zai buƙaci kamar yadda 'yan aljanna suke da abinci suke da abin sha to haka 'yan wuta ma suna da abinci suna da abin sha to nan sai aka ce laisa lahum ba su da ta'amun wani abinci illa min bari'in sai daga kaya kayan nan kuma ta kasance mai dafi kuma mai wari ibnu abbas radiyallahu anhu kamar yadda al-imam ibn jarir al-tabari ya rawaito a cikin tafsirin sa da ibnu abi hatim a cikin tafsirin sa ibnu abbas ya fassara bari' da cewa shajaratun min shawkin fil nar shajaratun min shawkin fil nar wata bishiya ce ta kaya a wuta wasu malamai sun fassara ta suka ce huwa shibriku ashibrik wani nau'i ne na kaya balarabe yakan ce ma a ashibrik in kuma ya bushe sai kira shi da addariya addariya shine busasshe ashibriku kuma shi kuma shine danye wasu malaman luga suka ce idan raƙumi ya ga ashibri ɗanye yakan ci amma wa idza yabisa wa sara dari'an la yakadu Kulu. idan raƙumi ya ya zama bari'un to ba zai iya ci ba suka ce shine ake ce mishi shine wannan bari'un din kaga ko duk kayar da raƙumi ba zai ci ta ba ai bala'i ce ko abinda raƙumi ya fi so ya ci a duniyar nan babu kamar kaya kaya ba abincin da yafi marakumi daɗi kamar ƙaya to amma wannan bari'u din baya ci a wajen wasu malaman lugha wasu kuma suka ce a bari kamar yadda ibnu abbas ya fassara cewa shajaratun min shawkin finna wata bishiya ce ta ƙaya a wuta ita ce shine abincinsu wasu malaman tafsiri suka ce الضريق هو الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم Allah ta'ala ce inna shajaratal zaqum kaga bishiyar da ake ce mata bishiyar zaqum ta'amul atim abincin mai saban Allah kenan mutumin da ya zama yana saba ma Allah a duniya in ya shiga wuta to abincinsa shine azzaqu innaha shajaratun ta'sulu takhruju fi asli al-jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين innahum la'akiluna minha famalu'una minha albutun Allah ta'ala ce ita bishiyar zaqqum innaha shajaratun takhruju fi 'abd jahim wata bishiya ce dake take take tsira a cikin asalin wutar jahannama dal'uha faranta ka'annahu rusu shayatin kaman kawunan sheda shedanu ka san balarabe yakan siffanta idan yana son ya muna na abu to sai ce kan sheda wa ya taba ganin kan sheda ya kan shedan yake haka in yana son ya muna na abu sai ya siffanta shi da siffar fatalwa فأصبحت معشوقا وأصبح بعلوها عليه القتام سيء الظن والبال يغط غطيط بكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كعياب أغوالي هذا أغوال فتلويشي توفري فطلعوا طلعها كأنه رؤوس الشياطين فرون من بشية توتا زقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ita ce ash-shajaral mal'una fil mal'unata fil qur'an ita ce wannan bishiyar da Allah ya tsine mata a cikin alqur'ani ita ce abincin ɗan wuta to ita ce zariya a wata magana daga cikin malaman tafsiri kamar irin su al-Imam Mujahid ibn Jabar sun fassara zari'un da cewa shine me da azzaqu inna shajarata azzaqum ita ce zariya laysa lahum ta'amun ba su da wani abincin da za a ba su illa min bari'in face daga wannan bishiya daga cikin siffofin wannan kaya malamai suka ce hiya shajaratun muntana bishiya ce mai ɗoyi sannan sannan samatun mai guba ga ɗoyi sannan kuma idan aka sha guba in aka ci guba an san abin da guba take mutum in mutum ya ci guba ko ya sha abin da yake guba an san yadda yake yadda guba take fatattaka masa hanta ta fatattaka masa kodarsa shikenan sai mutuwa to abincin yan wuta ke dari'un zaku Allah ka tsare kun ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa abincin su la yusmin la yusmin wa la yughni la yusminu wannan abincin nasu na ƴan wuta su zari'un din la yusminu ba zai sa su yi ba domin abinci ana cin sa ne ai domin ai kiba ana cin abinci ne ya zama an yi an yi an yi kiba sami abinci ya kasance mai mai mayu saboda tasirin da yake da shi a gina jikin dan adam to la yusminu wannan abincin nasu ba zai sa su yi kiba ba ba zai gina maka jikinsu ba wala yughni min du'in sannan kuma ba zai wadatar da su daga barin yunwa ba kuma za su bukaci su ci za su bukaci su ci amma kuma in sun ci ba zai magance musu yunwa ba sannan bayan ba zai magance musu yunwa ba sannan ko ba zai sa su kiba ba shike ne kuma ko ne za su bukaci su ci in suka ci bukaci a ba sai a ba su shike ne famali'una min halbutu zai cika musu cikinsu in ya cika musu cikin su bala'i ne sai cikin ya fashi hanji ya fito a sake mayar da fata a sake mai da hanjin a sake ɗinta fata cikin nasu sannan kuma su ci gaba da shan azabar wuta wannan wallahi ba labari bane haqiqatu waqi'iyyatu haqiqatu la khayalu haqiqa ce ake faɗa mana ba hasashe ba ne. Allah ta'ala a cikin hikima sai sa an mutu ba za a dawo ba saboda wasu ci gaba da bata amma tabbas da wani zai mutu ya dawo to mutane da yawa za su shigo ina ba ku labari wallahi tallahi wani za su shigo da yawa da a ce wani zai mutu ya zo ya ba da labari a ce ya gudu ya zo ya ba da labari ya ce ai ga abin da ya je ya gano wallahi su za su bai ai kamar ne wani aboki a kai shi gidan yari ya je a ko wajen yan sanda su kwakwabe shi in ya dawo ba da labarin, wasu suna zama su ɗan kame ko da na kwana biyu ne ka gansu sun zama mutanen kirki kwana biyu kafin kuma shi ɗan ɗin ya sake a ya ta fashe su su tafi wajen shi Allah ka tare to shine wannan abincin yan wuta ba zai magance musu yunwa ba sai dai ya cika musu ciki in ya cika musu ciki kuma na cikin ya fashe ciki to wannan an faɗa mana nau'i na farko kenan al wujubul khashi'ati fuskokin da suke azzalila makaskanta to yanzu kuma Allah ta'ala zai mana bayani akan fuskoki su kuma na biyu sai ya ce wujuhun yawma idin na'ima wasu fuskoki kuma yawma idin a wannan ranar ta gobe alkiyama na'imatun suna cikin ni'ima saboda abinda Allah subhanahu ta'ala ya tanadar musu na jin daɗi sakamakon abin da suka aikata a duniya sun tsara dokokin Allah sun yadda su shawiya a duniya su zama ababen da son zuciya suke so sun yaka abin da ran suke so ba za su yi ba domin duk wanda kaga yana yanki saba ma Allah fa shi ma fa yana son ya saba ma Allah yi hujibatil jannatu bi makarih hujibatin nar bi shahawat aljanna a da abin da rai bai duk abin da Allah ya sa ka kai zaka gaba shi yasa malaman usulu suke ce masa taklifi suke ce masa taklifi an dora maka ne tilas kai a taklif ilzamu ma fihi kulfatu a tilasta kai abin da baka so shine taklifi shi ne ai wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'a sai ta hana ranka abin da ranka ke so idan baka hana ranka abin da ke so ba kullum rai yana son abin da bai da kyau ka lissafa ka gani yanzu ana wannan sanyin idan baka da imani ba za ka iya tashi ka zo sallar asubahi ba daidai lokacin ana tsananin sanyi to gab da asuba sai shi dan sai zo kunna maka wata na'ura mai dumama daki ya baka bango wanda yake mai laushi shikenan kawai sai ka ji wani dumi ya zo maka inda kila tun farkon dare baka yi bacci ba sai a daidai wannan lokacin da ake cewa as-salatu khairun minan nawm daga lokacin za ka fara jin kana jin bacci a zo ai kiran sallah na biyu a tada iqama duk kana bacci haka shi imani zai saka ka tashi shi yasa daga cikin alamar imani da takawa akwai halarta sallah asuba daga cikin alamar munafunci kamar yadda anan sama ya tabbatar akwai kin halarta sallah asuba ko kaga abin da rai bai so sannan duk sabon Allah in ka kalla zaka ga rai na son ka kai yanzu abubuwa hotunan batsa ai rai na son ya kalla Ina son ya kalla to amma wannan wajibi dini da ke zuciyar mutum shi ke sa shi ya hana shi ya aikata wannan ya matsa ma kansa ba zai yi ba wanda bai da wannan ne hanawar a cikin zuciya to shine kawai sai ya saki kansa kawai komai sai ya to shine sai Allah ta'ala ce wujuhun wasu fuskoki kuma kishiyoyin waɗancan kenan waɗancan an ce wujuhun yawma idin khashi'atun nan kuma sai aka ce wujuhun yawma idin na'imatun malamin balaga suna ce masa muqabala muqabala kenan a faɗi wani abu sannan sai a zo a jere sai a faɗi kuma kishiyoyinsa an ce wujuhun yau idin na'imatun khashi'atun a farko can sai aka ce wujuhun yau idin na'imatun shi yasa ma malamai da suka ce ba a zo da wawu ba ai ba ba a ce wa wujuhun ba sai aka ce kawai wujuhun saboda me saboda isar muqabala ɗin a kishiyance shi kai tsaye ana nufin alwujuhun na'imatu tuqabilu alwujuhal khashi'ata fuskokin da za su zama a cikin ni'ima kai tsaye suna cin karo ne da fuskokin da suke cikin mai kaskanci to saboda ne لسعيها لسعيها راضية لسعيها راضية waɗannan fuskokin sun kasance radiyatul li sa'iha masu yadda ne da aikin da suka yi tun a duniya suka zo lahira aka nuna musu sakamakonsu to sai su kasance na'ima su kasance a cikin ni'ima sun aikata aikin alkhairi a duniya suka tsara dokokin Allah ba su yadda su saki kansu saba ma Allah ta'ala ba sau da ka yanzu gashi an zo lahira Allah maɗaukaki sarki ya ba su sakamakonsu sau da ka rabiyatul li sun yadda da aikin da suka yi aikin alkhairi suka yi gashi an nuna musu su ne waɗanda za su rika cewa ha'umu ƙwa'u kitabiya ha'umu ƙwa'u tabiya. kai ku zo ku karanta littafi inni zanantu anni mulaqin kitabiya ni tabbas na tabbatar da zan riski hisabi na zai zama mai kyau fa huwa fi 'ishatin radiya ka gani ko zai kasance a cikin wata rayuwa wanda ya yarda da ita Allah ya yarda da irin rayuwar da zai yi sannan shi ma ya yarda da ita kuma Allah zai ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi to kaga shine da sa'i haradiya wannan ba a samun sai da aiki a duniya sai ka kiran ka, ka ƙi bin sa ka saba masa wa khalifin nafsa wa shaytana wa atihima wa inhuma mahadaka nusha fattahi ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف kai da khasmi wal hakim inda ake bukata ke sai ka matsa ma ka kibin sa in ya ja ka ka kibi ka zama asil li nafsika ka zama mai saba ma amma in ka zama muti'an lahu ko muti'an laha mai bin ranka duk inda ya ja ka shikenan fi jannati Fi jannatin za ku kasance a cikin wata aljanna aliyatin wacce ta kasance maɗaukakiya. Kullum za a siffanta aljanna sai kaga ana siffanta ta da ɗaukaka can sama. Idza sa'altumu Allah jannatahu fas'aluhu al-firdaws al-a'la. Haga fas'aluhu al-firdaws al-a'la. Al-a'la fi jannatin 'aliyah. aljanna wacce take 'aliya maɗaukakiya. malamai suka ce summiyatul jannatu bil jannati annaha mahfufatun bil ashjar an kira aljanna da aljanna ne saboda an lillibe ta da bishiyoyi shi yasa ake ce mata janna aljannatu albustanu gona wacce take mahfufatun bi al ashjar wadda aka lillibe ta da bishiyoyi masu ganye to ita ce janna kalmar dama jimun da nunun suna fa'idantar da ɓoyuwa abu ya zama ya ɓoyu ko abu ya zama a lungu yake to aljanna ke to waɗannan za ta kasance fi jannatin a cikin wata aljanna aliyatin maɗaukakiya ita ma aljannar sai aka sa ta munakkara at-tankiru huna lit-ta'zim an ce wata aljanna saboda a girmama ka ji zuciyarka domin dama annabi ya fassara yadda aljanna take Fi hama la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba sannan abin da bai taɓa fado maka a cikin zuciyarka cewa akwai shi ba to akwai aljanna sai yasa ba za ka nema ba kuma manzo sama ya faɗa mana cewa ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi jannatu lalle hajar Allah tana da tsada ba kowa zai iya siyanta ba kuma lalle hajar Allah ita ce aljanna tsada gare ta wallahi ba haka nan kai ake samun ta galalla ba sallallahu ta'ala ce la tasma'u la tasma'u fiha lahiya la tasma'u fiha lahiya أي لا تسمع الوجوه الناعمة في الجنة العالية لاغية waɗannan fuskoki da za su zama maɗaukaka to la tasma'u fiha laghiyatan in sun shiga aljanna ba za su ji ana yasasshiyar magana ba la yasma'una fiha laghwan wala ta'sima illa qilan salaman salama in an shiga aljanna ba yasasshiyar magana ba za ka ji zagi ba ba a shariya wallahi ba za ka ji wani ya mazagi ba aljanna babu zagi shine lariya malamai suka ce lariya masdari ne na asalin kalma ta laghwun amma kuma sai aka sa shi a siffan ismul fa'il lariya fa'ila laghwun ne kamar yadda kake cewa afiya afiya an kubutar da kai kenan daga abin da ke cutar da kai afiya kenan Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah kaga afiya lafiya, to lafiya ya tashiyar magana abinda zai zama zaka ji shi kace uzu subhanallahi asha to shine ake ce masa lagiya lagun kenan maganar da ba ta da amfani maganar da za ta jawo mai ita zinubi eh, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala li akhihi yawm al wal imamu yakhtubu an sit faqad laga duk mutumin da liman yana hudu ba ranar juma'a sai ya ga wani yana surutu sai ya ce masa yi shiru mana ana hudu ba to faqad laga to shi ma yayi ta shiyan magana in ka ga mutum yana hudu ba a ranar ana hudu ba yana surutu kyale shi wawa ne kyale shi sai idan an gama juma'ar sai ka ware shi gefe guda ka ce masa ai an sama ya hana ana hudu ba a yi magana sai ka masa wa'azi wani sai ya ce maka bai sani ba kaga daga ranar ka karantar da shi ya sani to shine la yasma'una fiha lagwan wala ta'fiman ba za su ji dukkan wani abin da yake ya tashiyar magana bane wannan abun wala ta'fiman ko kuma abin da za a dauke shi a matsayin zinubi babu illa qilan salaman salama sai dai kawai kaji ana cewa salam salam salam kawai a aljanna aminci aminci abinda kawai zaka ji aljanna suna faɗi kenan shi yasa in suka ci suka koshi yan aljanna sai dai hamdala daga cikin kalmomin yan aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur ko wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ɗan aljanna duk kalmomin su kenan hamdala zikirin Allah kawai abin da zaka ji suna yi kenan amma babu ya tashiyan magana sabanin duniya ka ji zagi ka ji ashar musamman wannan zamanin namu da zagi ya koma da ashariya suka koma ba zinubi ba ka ji ɗan yara malam kamar yau aka haife su amma in suka maka wani zagin wallahi ko a gidan maguza sai an ce su daina yi a gidan maguza haka wannan zagin sai an ce ma damu na ka rage ke damu na wannan zai a shayar wannan yayi yawa amma a cikin al'umma ta musulunci zagi yau iyaye suna ji su za su rika zagi tsanka tsanka ka rasa wanda yake musu wahayin wannan zagi kuma ba a jin komai ba wanda yake hana su wani ma abin takaicin iyayen suke yi zagi ya koma ya zama halas la shi to la yasma'una fiha la la tasma'u fiha laghiyatan ba za ta ji ya magana a cikin aljanna ba sannan in kai ne kuma ka dawo ka dawo la tasma'u anta fi halaghiya in kai ka shiga aljanna ba za ka ji ya tashiyan magana a cikin aljanna domin tabun a fi'ili muzari tana fa'idantar da ga'iba mace tana fa'idantar da mukhatabi namiji tasma'u anta tasma'u hiya tasma'u anta kai kana ji tasma'u hiya ita tana ji mun gane to la tasma'u fiha laghiya kai ba za ka ji fiha aynu aynun jariya fiha aynun jariya a cikin aljanna akwai aynun akwai idan ruwa mai daɗi jariyatun kuma wanda ya kasance mai gudana tajri min tahtihimul anharu tajri min tahtiha al anharu koramu suna gudana a ƙarƙashin aljanna koramu suna gudana a ƙarƙashin 'yan aljanna tajri min tahtihim al-anharu kenan fi jannatin na'im suna cin aljanna ta ni'ima sannan a ƙarƙashin su ga ruwa nan na gudana a ƙarƙashin su shi kan shi ruwan ka kalle shi daɗi ne to balle kuma ka ɗiba ka sha yadda ka san yanzu 'yan duniya sukan tafi bakin teku su kalli ruwa kawai su ji daɗi mutum ya je bakin teku a irin ƙasashe sai ya tarar da ga 'yan duniya na suna ta duniyancinsu ruwan suke kallo wai suke jin daɗi to ruwan aljanna in cikinsa suna kallonsa sannan kuma in suka sha ya fi ganin daɗi to shine fiha ainin jariya fiha sururu fiha sururun marfu'a fiha a cikin aljanna akwai sururun akwai gadaje marfu'atun waɗanda aka daga su ba ƙasa suke ba ba katifa ba ce a sama suke marfu'atun surur jam'i ne na sarir sarir gado ce gado ce gado da mutum zai hau ya huta to shi shine ake ce masa sariru eh, an faɗa mana a baya alal ara'ici zuhun, malamai suka ce al'arika kwara ɗaya kenan suka ce ba a kiran gado da al'arikatu sai idan ya zama haɗaɗɗe akwai katifa a samansa akwai fulo sannan an shimfiɗa ƙayataccen zanin gado mai ɗaukar ido yin wanda masu masu yin masu yin abin nan da suka tafi suka kira wani zanen gado da aka yi da suka kira shi da arusa arusa amarya eh in ka ga duk wanda ta sa ta sa a dakin to ta zama amarya arusa kenan shine sai ka ka gane to arusa zanen gadon arusa eh zanen gadon arusa kowa sa shi ta zama amarya ce to sai gado ya zama haka shine ayyuka haka wasu malaman lugan larabci suka ce da malaman tafsiri to sarir shi kuma gado to ɗan aljanna suna da gadaje a wani wajen Allah ta'ala ce ala surin mutaqabili ala surin za su hau kan gadajensu mutaqabili na suna masu kallon juna irin yadda 'yan duniya suke yi ka je bakin teku kowa ya zo da ɗan gadon shi ga yana an kwanta ga 'yan ababen sha nan da na halal da na haram duka ko an aji to a lahira wanda yayi hakuri shi ya samu na gaske fi hasurun ai fi aljannati al'aliyati sururun marfu'atu akwai gadaje waɗanda suke madaukaka a sama suke wa akwabu wa akwabun mawdu'a wa akwabun sannan da kofuna akwab jam'i na kubul malamai suka ce sune idriqun bila adani sune kofunan da ba su da kunnuwa kaga kaman tambulan kenan irin wanda ga jok in aka sa jok sai a zagaye waɗannan ƙananan kofunan to sune ake ci musu akwa to za a aje su mawdu'atun ga nan a aje malamai suka ce za a aje su a bakunan ne za a aje su ala hurufi tilkal anhu jariya a gefen waɗannan koramin da suke gudana da kofuna malamai suka ce wahiya mali'atun da'iman ko da yaushe a cike suke da ruwa kawai kana buƙatar za ka sha ba sai ka sha wahalar zubawa ko sai dai saka ko kawai ka sha a aljanna Allah ta'ala yana mana wannan kwaɗaitarwan ne domin mu koma zuwa gare shi mu bi shi ba za ka samu wannan ba sai ka yi haƙuri da rayuwar duniya mara daɗi abubuwan saban Allah sai ka bari sai ka zo mai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. abinda Allah ya ce a yi ke gaggawar yi abinda Allah ya ce a bari ke gaggawar barinsa to fi wa aqwabun mawdu'atun kenan da kofuna waɗanda za a aje su za a aje su akwai inda Allah ta'ala ce wa ka'san dihaqan ka'as da kofuna da kofi wanda yake bi hakan cike yake da abin sha kare yake da abin sha ba wanda za a baka dan kadan ba ko a baka kofi daya a ce ku goma sha ka rage ma wani shi ma ya shige ya sha ya rage kuma da nashi akwab ne kuma dai naka to su ne akwabun mawdu'a kofunan da aka aje su an aje su ne da yan aljanna wa namariku wa namariku masfufa wa namariku sannan ga fulaluwa su ne namarik namarik jam'i ne na numruka numruka a wata lugar suna cewa nimraka ko abin nan fulaluwa kenan balarabe yana da wata yana da wata dabi'a akwai fulan da kawai in ana son fulaluwan da ake na takama sai a sa su kawai na takawa ne kawai a rika tafiya a kansu in an yi bako irin yadda ake ake sa masa jan kafet ko ba jan kafet ake samu babban bako ba idan wani shugaban kasa ya kama wata kasa ziyara abinda za a tarbiye shi da shi tun daga saukarsa airport shine a sa masa jan kafet to balarabe a da kawai sai ya sa maka fulaluwa kawai a sa fulaluwa su zaka ka takawa a kai kana jin tarshi kakka sha wuya hmm? ba shi bane shi bane lokacin da mata suka zo aka zo yakin Uhud matan da suka zo yakin Uhud aka zo da su suka suka rika ma mazajen su kida kafirai suna ziga suna nahnu banatu tariq namshi ala namalik in tuqbilu nu'aliq aw tudbiru nufariq firaq ghairi waliq shi nahnu banatu tariq mu ne ayan tariq namshi ala namalik mu saboda takama to akan fulaluwa muke tafiya ba mu tafiya a ƙasa in tuqbilu nu'aliq in kuka je kuka fuskanci waɗannan abokanan gaban kuka gwabza da su to in kuka dawo mana ku mazajen mu aw tudbiru nufaq in kuma kuka juya baya kuka ruga da gudu kuka kiyaki to nufaq ba ba kowa ya nemi wata mata ba mu ba eh, firaqa ghayri wamiq eh, rabuwa ta wadda ba a santa kaga shine wannan namarin kenan to sai Allah ta'ala ce masfufa waɗanda aka jera su an jera su ga fulu ga fulu ga fulu ga filo ga filo ga filo wanda za ta shingida a jikinsa kaga akwai na takawa akwai wanda ake matashi da shi wasa'i kenan wisada kenan wita'a kaga wita'a wanda ake takawa wisada fulan da shi kuma ake sawa a a kishingida da shi a kwanta a kansa sannan kuma akwai filo irin wannan tintin wanda shi kuma kawai haka za a dan sa a dan a dan kishin gide akan wancan ai matashi da shi wannan a kishin gida da shi sannan akwai kuma na taka to da akwai aljanna Allah ya tanadar ma yan aljanna me yasa ba za ka hakuri ka samu wancan ba shekara nawa za ka yi a duniya shekara nawa za ka yi a duniya da za ka yadda ka rasa wancan na tabbas na har abada da wannan da yake koda ka saba kwana biyu zai yanki akwai matakin da za ka je ko akwai wannan a gidanka ba za ka ji daɗi ba akwai matakin da mutum yake kaiwa na shekaru ko akwai waɗannan abubuwan a gidansa an tanada ba zai ji daɗi ba yanzu nake karantawa a labarai irin labaran nan ake cewa wani daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar Najeriya duk ko takalmi bai iya sa takalmi ba zai iya sawa likitoci sun hana shi sa takalmi saboda ciwon kafa ba zai iya sa takalmi ba to kaga mutum ba zai iya sa takalmi ba zai fito taro kaga ba magana fitowa tare sai dai aje a same shi a ɗakin shi in ana da wani abu da za a shirya a shirya da shi a matsayinsa na tsohon mai dabarbarun duniya sai a je wajen shi a je a nemo a nemo sa'a ya ba da bayanin ga yadda za a yi kaza ga yadda za a kulla ga yadda za a kwance amma shi ne ba za a gan shi a fito ba to ba ta gani za akwai rayuwar da ta wuce wannan kaskanci sai Allah ta'ala ya ce wa zarabiyu wa zarabiyu sannan kuma ga shimfidu mabsusatun wannan da aka shimfida su zarabi jam'i ne na zarbiya zarbiyatun zarbiyatun shimfiɗa shimfiɗar da aka yi sun ce ana yin ta ne daga azerbaijan azerbaijan ɗaya daga cikin ne da suke ma wara'an nahar ɗaya daga ƙasashen overseas countries to daga can ake sana'anta irin wannan shimfiɗa a duniya haka wasu malamai suka faɗi kama al-Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi a cikin sa at-tanwir at-tahrir wa tanwir yace zarbiyatun shimfiɗa ce ta musamman da ake yin ta da duma ce da aka santa ana yin a wannan mai ɗauka ido ka san da duma ma ai hawa hawa ce kafet hawa hawa ne iya kudin ka iya shagalin ka ne inji yan duniya ko iya kudin ka iya shagalin ka to haka shimfiɗan na aljanna zarbiya za a ba su zarabiyu zarabiyu kaga zarabiyu fa'ailu shi yasa aka yi ya zama mamnu'un min as-sarfi ai zarabiyu fa'ailu mun gane to suna da waɗannan shimfiɗin mabsusatun waɗanda za a shimfida musu su su ɗau ido sannan kuma aka taka kafa ta ji laushi kai akwai daɗi ba aljanna ba Allah ka ba mu Allah ka ba mu ikon neman aljannan nan Allah ka ba mu ba dan halin mu ba Allah ka gafarta mana ka ji kan mu ka sa mu muna cikin yan aljannan nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in